قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية فصل والنزيز ومجلس منار ستين تقص أقليكم ستين تقص فصل فصلي واندينا قشن باب الأذان والإقامة كرا سلا دقمتا دا إقامة الأذان والإقامة منا تكنسا ونفصلي دا الإمام النووي رحمة الله عليه يواري a cikin wannan littafi nasa ne albarka yake cewa idza sami almu'azzina aw almuqima idan mutun yaji mai kiran sallah yana kiran sallah ko yaji mai tada iqama yana tada iqama kun san ikhtiyarin al-imam an-nawawi shine idan ana tada iqama kai ma zaka amsa ko ya faɗa mana zabin sa a baya kenan sannan kuma mun kawo sabanin da malamai suka yi akan haka wasu suna ganin za a yi wasu kuma suna ganin ba za a yi ba to ikhtiyarin al'imamin nawawi shine za a yi wasu malaman ba shi ba domin sun ci al'iƙamatu kal'aza iƙama kaman kiran sallah ne har suna cewa al'iƙamatu azanun sanin iƙama kiran sallah ne na biyu to mutum yana wa huwa yusalli alhali yana sallah lam yujibhu fi salah to ba za ka amsa ba ka ji ana kiran sallah kai kuma kana nafila misali ko a gida ko a masallaci to ba za ka ko kuma kana sallah farallar da baka yi ba kila to ba za ka amsa ba in dai kana cikin sallah ne Lamnu yujibhu fi salati mutum ba zai amsa ma mai kiran sallah in kuma ya tafi akan masu ganin za a amsa ma mai iqama to ba zai amsa ma mai iqama ba matukar yana cikin sallah fa'iza sallama min ha'a idan aka gama in mutum ya gama sallah to sai ya sai riski iyaka inda ya amsa ya ci gaba da amsawa kama yujibuhu man la yusalli kamar dama wanda bai sallah yake amsa masa to ai shi ma yanzu ba sallah yake ba to daga shi ma ai man la yusalli din ne domin ya sallame daga sallarsa falau ajabahu fi salati amma da zai zama mutum zai amsa ma mai kiran sallah kuma shi yana cikin sallah kuriha to an ƙi haka ba a so amma walam tabtul salatuhu sallar shi bata lalace ba me yasa me hikimar haka illar ita ce saboda me lahi. ambatan Allah kiran sallah lahi ne zikiri ne shi yasa ba aka kawo kiran sallah a cikin al-azkar ba littafin al-azkar zike karantawa ba to shi ne ake magana kan kiran sallah kaga eh, Allahu akbar Allahu akbar kaga zikiri to ita kuma sallah dama manzo Allah sama yace me inna hadhihi salata la yajuzu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya qira'atul qur'ani wa zikrullah haka ma ita sallah yace ita sallan nan baya halasta a yi magana a cikinta abin da ya halasta a yi a cikinta shine karatun ƙur'ani da kuma ne da ambatan Allah to kiran sallah ambatan Allah ne to asali dai ba za ka yi ba saboda yanzu ka shagalta da wani abu ba kiran sallah ba to amma da za ka yi to ba komai daidai yake da da ka'idar malikiya da suke cewa wa man sami a zikiran nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa fi salati fa salla alaihi fa fala shi alai mutum yana cikin sallah sai da an ce muhammad rasulullah sai ce sallallahu alaihi wasallam to ba a sa shi ya ce ba to amma dai in ya ce ba komai <laughs> mun gane ai shi ya sa ƙauli rajihi in an zo karantawa aka faɗi sunan mazan sama a karatun zalla ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam ba amma idan ka ce ba komai amma asali ba a ce ka ce ba saboda yanzu abin da kake ciki wani aiki ne mai mahimmanci da yana da ƙa'idojinsa da dokokinsa ba a so ka shigo da wani abu wanda ba shi ba amma idan kai kuma ba laifi wa haka za iza sami a huwa huwa alal khala'i haka nan ma da mutum zai ji ana kiran sallah ko ana tada ya kama alhali yana cikin banɗaki idan aka ce alhala wajen biyan bukata la yujibuhu fil hali ba zai amsa ma mai kiran sallah a wannan yanayin da yake ciki ba fa idza a ajabahu in har ya fito ba a gama kiran sallah ba to sai ya amsa fa amma idza ya yaqra'u alqur'ana to kun ya faɗa mana wajajen da idan mutum ya ji kiran sallah ba zai amsa ba shi kuma ita illar bayi ban ɗaki saboda ba ambatan Allah a ciki ba ambatan Allah a bayi da yawan malamai sun tafi a kan cewa hatta abin da kasan akwai ambatan Allah a ciki a rubuce to ba za ka shigar da shi ban ɗaki ba zo banka in ka san akwai sunan Allah a ciki ba za ka in kana da wata wallet a cikin aljihunka kana ɗan wasu rubuce-rubuce ka san akwai sunan Allah a ciki to ba za ka shiga ba to balle alƙur'ani alƙur'anin da ke cikin waya kan waya application ko kuma wani tsari na alƙur'ani mushafi da yake cikin waya shi kaɗai ne za a ce ba laifi ka fitar domin ba zahirin mushafin ba ne eh, kage yanzu duk in za mu shiga bayi waɗanda suke da hadda ko cikakkiya ko wani ɓangare ai ba a cire hadda a aji ta ko ko za a cire a aji ta sai mutum ya fito Allah ramma sai ya sa hadda shi a cikin zuciya shi kaga ba zai yi to daidai yake da na waya ko na waya daidai yake da shi to ne sai ce fa amma idan kana yaqra'ul qur'ana amma idan karatun ƙur'ani mutum yake yi auyu sabbihu ko yana tasbihi ya karu hadisan ko kuma yana karanta hadisi aw ilman akhara ko kuma wani ilimi daban au ghayra zalika ko kuma wani abu daban dai fa innahu yaqta'u jami'a hadha in ana kiran sallah to an su ya yanke duk waɗannan ababen da aka lissafa tun daga karatun alƙur'ani har gairu zalika ɗin eh ai mun ga gaira zalika ko to di ya yanke su wa yujibu mu'azzina ya amsa kiran sallan mai kiran sallah thumma ya'udu ila ma kana fihi daga nan kuma sai ya dawo ya ci gaba da abin da yake wannan bayanin al-Imam an-Nawawi ya yi shi a cikin littafin sa At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an ya kawo wannan bayanin a can cewa idan mutum yana karatun al-Qur'ani sai ya ji ana kiran sallah to sai ya tsaya da karatun sai an gama kiran sallah ya amsa kiran sallah ya yi duk abin da ake yi bayan kiran sallah na salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da addu'a da ake yi ta Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati har zuwa ƙarshe sannan kuma ya addu'a to daga nan sai ya tsohon karatun alƙur'anin sa ya ci gaba da yi har malamai suna tattaunawa akan shin sai ya maimaita isti'aza wasu suka ce zai maimaita amma kuma zai maimaita ne a asirce ba a bayyana ba saboda dama ya yi wata tun kafin nan sai kuma wani abu ya yanke masa karatun nasa ya tsaya to sai ya sake yin isti'aza amma a ɓoye daga nan sai ci gaba da karatunsa duk da kun san cewa ita isti'aza ma an yi saɓani akan ya ake yin ta akwai malaman da suke ganin kwata-kwata ba a yin isti'aza sai a ɓoye eh. kwata-kwata a ɓoye ake isti'aza to haka wasu malamai suke gina to shi yasa al-Imam Shatibi rahmatullahi alai shi yake da sabanin ra'ayinsu su ai sai ya faɗa yace jahara eh. idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'if jiharan kaga da gangan ya faɗa jiharan min ash-shaytani billahi musjala ala ma atati an-nahl yusran wa in tajid li rabbika tanzihan falasta mujahhala yana nufin akwai saɓani ya san da saɓanin shi zai sai ce maka jiharar ni zaɓi na a bayyana za ka yi to shi ke nan li'annan ijabata ta futu domin amsawar za ta kuɓuce kun ganin ƙa'idar mu ta eh, abin nan ta abin da suke cimshi al'amurul mu wasu waktuhu da kuma al'amurul mu bayyaku waqtuhu yanzu kiran sallah al'amru al-mudayyiq waqtuhu abu ne da aka ce a yi. amma kuma lokacinsa takaitacce ne kaga fa li annal ijabata tafutu domin in ya ce zai bari ya ci gaba da karatun alkur'anin su mai kiran sallah ba zai jira shi ba shi kuma to kuma akwai falala a amsa wannan ai an karanta mana falalar mun san falalar dukkan. ba wanda bai san falalar ba amma wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban amma waɗannan ababan da yake cikin su to su ba su cewa saboda ne al'amrul muwassa'u waqtuhu ne lokacin su na da fa'i karatun qur'ani idan mutum ya dakata sai iya tsorawa ya ci gaba tasbihi shi ma zaka iya dorawa ka ci gaba kai koda koda zikirin safa ne ko zikirin safa ne ka gama sallaka sai wani masallaci su kuma sun makara ba su kira sallah da wuri ba sai kaji suna yi kuma latifi ka na jefo maka kuma kana azkaru saba kana zikirin safe to sai ka dakata da zikirin safan nan yake kazan in ana karanta irin wannan karatun sai mutum ya ta shi ka kaga mu dai Allah ya shirye mu mu hutu ma muke ba ma tsayawa mu muna tsayawa idan mutum yana ba da wani labari ana kiran sallah yana tsayawa hmm? da yawan muna tsayawa to kaga Allah ya bamu Allah ya fi bana duk da zai ba zunubi muka aikata ba a fili eh. wa haythu lam yutabi'uhu hatta faragha almu'azzin idan har mutum bai amsa ladan ba har ladan ya gama kiran sallah yustahabbu an yatadaraka almutaba'ata mutabaata to an so a gare shi ya wannan amsa kiran sallah ma lam yatul alfaslu matuƙar gamawar da kuma shi fahimtar bai amsar ba ba a samu lokaci mai tsawo a tsakaninsu ba kaga yanzu kai ma kiran sallah sabo za ka yi ke ko ba ku magana ba kiran sallah za ka yi domin yanzu ba muta ba a za ka yi ba a <laughs> zanen saniyan ne min indika can da sai ya ce sai ka ce to yanzu ya gama cewa kai kuma an ce maka kai ma ka ce to me za ka ce kaga sai ke me kai ma kiran sallan ka za ka yi sai dai a wajen hayya ala sala kawai in ka zo jin sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hmm. don Allah ka duba yadda magabatan mu suke son ka alkhairi ya kubuce mana amma gaskiya in dai an gama to ba sai ka bu ba shikenan amma wannan kwadayin magabata ne kai zama alkhairi ya kubuce maka da kuma sa ka akan seti bakin kai saba da ambatan Allah madaukakin sarki to Allah ya ganar da mu ina ji mun fahimci wannan fasalin da abin da limamin nau yake son ya karantar da mu a cikinsa babun addu’a uba da la’ada babun da zai yi bayani a kan addu’ar da ake bayan an gama kiran sallah addu’ar da ake bayan an gama kiran sallah ruwina an anasin radiyallahu an hukala kala rasu sallam la yi raddu addu’a ubain wal iqamati ba a ƙin karɓan addu’a a tsakanin kiran sallah da iqama an gama kiran sallah kafin a zo a yi iqama to ka yi addu'a a wannan lokacin to yana ɗaya daga cikin mawatsinul ijaba wannan wajen yana cikin wuraren da ake amsar addu'a kada mutum ya yi wasa da shi kada ya wasa da shi an gama kiran sallah kuma manzo sama karara ya faɗa bayan ya faɗi wannan falalar cewa la yuraddu addu'a bainal adhani wal iqamati la yurad sannan kuma ya lissafa mana cikin abin da za ka yi in liman in ladan ya faɗa kai ma ka faɗa sannan in ka gama kai ya gama kai ma sama salati sannan kai ma sama addu'ar neman wasila da fazila da al-maqamul mahmud sannan kuma daga nan sai manzo Allah sun ce kuma yi addu'a a wannan bagira Yi umarce ki da kai haka gashi nan za mu je a gaba رواه wa داود والترمذي والنسائي wa السني وغيرهم قال الترمذي حديث Hassanun sahihun وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوات من جامعه أتين كتاب الدعوات نع الجامع نع الإمام الترمذي قالوا سكتي فماذا نقول يا رسول الله وانزان أن لا تسلم ميزامتي قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة كروت ألا يقوم تدقوا لك أبن يكي مكدا يكي قتي جنس وغنسا شيني العافية سنشي العافية أن يخلصك الله من كل ما تكره shine al'afiya shine afiya afiya ba din nan ba lafiya ba ba haushe shi ya kalli kalmar ne sai ce lafiya eh to kaga mu zaman ai ana buƙatar zaman lafiya ko sannan ana buƙatar lafiya ana buƙatar lafiya ana buƙatar zaman lafiya lafiya ta jiki ke in an ce zamanta kuma na me yanayi da gari ya zama babu tashin hankali babu tashin tashina babu yaƙe-yaƙe babu ababen da ake jin tsoro to bahaushe ya yi kyakkyawan kallo afiya ce sai ce mata lafiya eh, shi ne mansu ne ce man asbaha minkum min man asbaha minkum aminan fi sirbihi ke ce mu'afa mu'afan fi jasadihi لعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا أو رواية بها ذاتيرها هذا معافا في جسده سننكم كان الدعاء كان شوى اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي الدعاء السافد كما الدعاء مريتي to al'afiya an yi kulisaka Allah ta'ala min kulli ma takra duk abin da kake ki Allah kubutar da kai daga gare shi shine ake ce masa al'afiya to Allah ya mana to ka nan ka roki Allah Allah ya kubutar da kai a duniya kuma ya kubutar da kai a lahira daga duk abin da kake ke in ka gama in aka gama kiran sallah kar kai sakaci da wannan to Allah ya ba mu ikon yi kuma Allah ya amsa mana an ce a lokaci yayi saboda haka zamu tsaya a nan sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in